Hukumar zaɓe ta Najeriya ta yi kira ga 'yan jarida da kada su da 'yan siyasa su yi amfani da su wajen zafafa harkokin siyasa a ƙasar nan a yayin da ake shirye-shiryen gudanar da zaɓuɓɓukan gwamnoni a jihohin Ikiti da Osun nan gaba a cikin wannan shekara ta 2014 da kuma kakar zaɓuɓɓukan 2015. Kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC a takaice kuma a turance a kudu maso yammacin Najeriya. Farfesa Laye Olurode ya yi wannan kiran a wajen taron masu ruwa da tsaki a harkokin siyasa a Ibadan hedikwatar gwamnatin jihar Oyo. Farfesa Laye Olurode ya ci gaba da cewa. It to Profesa Laye olurede ya ce yana da muhimmanci ga 'yan jaridu su ilmantar da masu zaɓe har zuwa bakin ƙofofinsu. Farfesa Olurede ya ce bai isa ba hukumar zaɓe kawai ta ilmantar da jama'a a game da zaɓe su ma jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyi ya kamata su tallafa wajen ilmantar da jama'a a game da zaɓe. shiko shahararren ɗan jaridan nan Mr. Olalere Fagola ya faɗi cewa. journalists were witnesses to and prophet of social, political, economic, and ethical norms of the society, we should note that we are better placed to midwife the transition. Mr. Ololere Pagwola, wanda tsohon shugaban yanki ne na jaridar Punch, wato Beiru Chief, ya ce mu 'yan jarida jakadu ne a wajen ilmantar da jama'a game da zamantakewa, siyasa, tattalin arziki da ma al'adun jama'a don haka ya kamata mu fahimci cewa muna da matsayi mai kyau na aiwatar da ilmantar da al'umma ya buƙaci 'yan jarida su gudanar da ayyukansu a cikin tsarin aikin jarida ba tare da yin mirsisi ba kana su tsage gaskiya komi ɗacinta ba tare da jin tsoro ko fargaba ba an dai wannan taro na masu ruwa da tsaki don samo maslaha a game da zaɓuɓɓuka masu zuwa hassan umaru tambuwal murya amurka daga Ibadan a Najeriya.